kamar yadda ma'alƙaluman hukumomin agaji ke bayyanawa kawo yanzu akwai sama da fulani makiya dubu goma sha bakwai da ke gudun hijira a ciki da ma wajen Najeriya musamman kamar da ke makwabtaka da yankin Mambilan to sai dai koyan da ma shugabannin waɗannan al'ummomi ke kokawa ita ko gwamnatin jihar Taraba ta ce tana nata kokari domin kowa ya koma gidansa tunda dai hankula sun kwanta Hassan mijin yawa da ke zama jami'ar labaran gwamnan jihar Taraba Aktedare Disan isaku ya ce ai tuni ma gwamnan jihar ya aike da manzo na musamman zuwa kasar kamar da miya lalabe waɗanda suka fice. Kasan wato wasu kusan ma in ce ba su ma nan Najeriya akwai wasu wanda sun koma har can kamaru saboda wannan rigima. ko sati biyu da suka wuce Uh, gwamna darius ishaku ya tura mataimakin gwamna haruna mano ya je can kasar kamaru ya je ya zanta da mutanenmu an magana da su su fahimci abubuwan da gwamnati ke ciki da ƙoƙarin da ake yi na samun cewa duk abubuwan da suke bukata a wadata su da wannan a nan tsaunin mambila kafin su dawo an kuma gaya musu abubuwa da aka riga da aka yi to su ma sun faɗi nasu ƙorafe-ƙorafe abubuwan da suke ganin ya kamata a ce su ma an yi musu kafin su dawo mai girma mataimakin gwamna haruna manu ya dawo ya yi wa gwamna bayani gwamna nan take sake kiran security meeting wato meeting na jami'an tsaro da suke jiya taraba aka sake fahimtan sababan abubuwan da mutane suke jin tsoro kuma yanzu haka da nake maka magana an wadata jami'an tsaro da abubuwan da suke bukata saboda su inganta ayyukansu a nan tsaunin. A kwanaki ne ma dai shahararren ɗan nan na Afirka Aliko Dangote ya ba da gudunmawar naira miliyan hamsin domin agaza waɗanda lamarin ya shafa. To ko anya an raba waɗannan kuɗaɗe kuwa barista Bashir Muhammad da ake lakabi da barista Fafe da majalisar dokin jihar ne da ke wakiltar mazabar Guroje ɗaya daga cikin yankunan da rikicin ma ya shafa ya ce kawo yanzu ba ba su koda kwandala ba. tabbas gwamnatin tarayya sun kawo ɗauki sosai muna gode musu sun kawo abinci tireloli sun kai goma sha. ko a majalisa da kuke na jihar taraba mai kuke majalisar dokoki ba a yi komi ba na taraba amma federal government akwai motion da senator ya yi daga abuja akan za a yi za a kafa kwamitin bincike za a kawo kayan agaji an kawo kuma har yanzu ana kan kawowa. Ku ne kidan su me yasa ba ku kawo in ba ko kun kawo ko gwamnati ba ta dauki mataki ko me? Eh gwamnati har ila yau in ka faɗa gwamnatin jihar Taraba za su ce sun tura kaya kwanaki mun gani a Dangote ya zo Taraba din ya kawo ɗauki ma mutanen din miliyon hamsin ya bayar to ni har ila yau a matsayina na wakilin mutanen mu ba mu san taya aka kashe kudin nan ba ba mu san wa aka bama ba ba mu gani ba a ƙasa ba mu sani ba ni a iya sani yamma zuwa wannan lokaci akasarin al'ummomin na gudun hijira ne a garuruwan da suka hada da mai samari goroje gembu baruwa da kuma jalingo fada jihar yayin da wasu kuma suka ketara zuwa banyo da sambu labu da ke jamhuriyar kamaru kuma a nata bangaren hukumar ke ɗauki ta najeriya wato nema ta ce ma bata mance da su ba kamar da yadda sabon jami'in hukumar mai kula da jiyon adama da taraba bashir gargaye bayyana don mun tafi da kaya cikin tirela ɗaya ɗaya goma sha biyu inda muka bayar a goroje bamga dorofi hainare mayon daga da sauran wuraren da wannan ta'addi ya shafa. To kamar yana na wuraren bali kuma da san su na wannan baya baya su kuma sun samu tallafi ko? A ah, sun samu sun samu sun samu muna shirin ma za mu sake kaiwa. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.